Matasan Fulani daga kungiyar Miyetti Allah Cattle Breeders Association da ta Kautal Hore sun haɗa kansu suka kafa wata kungiya da za ta ci gaba da wayarwa da Fulani kai don samun ci gaba. Manufar sabuwar kungiyar ta Junda Jam Fulani Association of Nigeria ita ce haɗin kan matasa don yin tafiya daidai da zamani da kuma ƙwato wa Fulani haƙƙinsu. A cewar shugaban kungiyar ta Junda Jam Abdullahi Mai Kano, kungiyar za ta dukufa wajen haɗin kan matasa ne. Ai babu wani mutum wanda ya mallaki hankalinsa da zai goyi bayan kisa ko sata ko ayyukan acca. Da muna da shugabanci tun farko da mun yi magana da matasanmu da an tsaya a magana ɗaya mu kira su a zama sun siya ɗaya maɗaurin ki ɗaya sai na ji menene ya haddasa abubuwan suwa suke da laifi kafin in san wani hanya za a bi in kira matasa a yi gyara. Abdullahi Mai Kano kenan shugaban kungiyar matasa ta Junda Jam. Shi ma mataimakin kungiyar Abdulkarim Bayero ya ce za su haɗa kan matasa don kai korafin su wa gwamnati. muna son a wayar ma da matasanmu kai ta fannin ilimi muna kira da gwamnati kuma abubuwan da suka faru a wannan kasan na sace-sacen shanu da kuma yadda aka raba fulani da gurarensu to muna kira da gwamnati ta rage ma wayannan al'umma tamu asarorin da suka yi domin idan aka tarbiyyantar da su fulani mutane ne masu gaskiya masu rikon amana kuma in Allah yadda idan aka nuna masu abin da ya dace mutane ne da za su taimaka wa kasa gaba daya. Muhammad Lawal Ardo Haruna ya ce ci gaba ne a samu kungiyoyi da dama. Yawa yawan kungiyoyi shi zai kawo haɗin kan Fulani. Fulani sun fi karfin kungiya guda ɗaya ta ta generating ɗinsu. Saboda a lokacin da ake da meti Allah ka biri da ita kaɗai a kasan nan gaskiya ba ta wadatarwa. Wani gurin ta kan kasa amma samun yawan kungiyoyin nan ya akan kawo haɗin kai aka nemi ciyaman na kungiyar nan aka samu na wancan kungiyar aka zauna insha Allah za a samu don fulani kowanne da inda suka yi rijista akwai wanda suka yi rijista miti Allah akwai wanda suka yi akautal hore wannan sabon da aka kafa ma akwai wanda suka yi rijista da to idan aka nemi shugabannin nasu su ne masu haɗa kawunan su sai kuma a samu matsala akan a samu a solving problem da yake damun fulani tsohon shugaban kungiyar miyatti Allah reshen jihar Filato Inusa Jibrin Jagaba shawara ya ba sabuwar kungiyar abin da muke bukata game da su tunda matashi shine komai shine ginshikin komai su kasance ne masu da'a masu sanin ya kamata kuma su kira matasa daidai da su su san abubuwan da suke faruwa rashin shi irin wannan ne tun da matashi shine daidai da matashi zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria